fil jihuri daga cikin maslaha almulk an hana fitari a rani ko yara ya kamata a musu abin nan gargadi manya ma su kan tun da za ga abin kamar yana da daji da mutum ya tsara ya daina fitsari a rami Galiba na ramukan nan akwai halittu iri iri akwai dabbobi akwai aljanu yanzu a ce maka za ka ga ai wani yayi ga mace a ba za mu fita daga ya ce ce mu ya mana fitsari ana cin abinci can lalan fitsari ya don haka nan ko ba zan fita ba sai na rama an ce ta ai bai sani ba ita ba ruwa na bai sani ba jahili da kai haƙuri kawai kana cewa kanka jahili a gaban aljini to ka tsare ka dai da tsari a kuma duk yara musamman malamin makaranta to dole irin wa'annan abubuwa ba littafi za a sa a karanta musu ba illa gogewa sun yadda da ku duk abin da kuka faɗi musu wata rana sai ka ga abu ka ga ya ga abin din da kanki ka karanta Hey. Hmm. Eh. ya mutu eh eh, eh. ya mutu kaji fitsari da ya yi a shi ma a rami majiji a cikin ya fito ya sare shi da wannan a sarari ne a dobi abin da kabiru ke faɗi baban su ne da ya faɗi a lokacin na kan faɗa wani kada za ka irin da biyan amma dai tabbas an yi ce ce baban su da suka je gona da ya zo ya ga maciji da mushin maciji a ƙofa gida sai ya kira ya ce kai um, me ike da suna waye kai waye in je da je gona me kuka yi a gona ko kabiru ne ko eh. shi ke ce ai mun kashe wani maciji ne ce to gashi nan gashi nan yanzu ya zo ga matarsa to da kana shi kai hakuri yara ne ba hankali aka yi magana aka yi magana ya ji ya ci wancan kuma aka sake wani ya kawo wani cewar a'a macijin da kaza ya kashe ka daɗe shi bukari ko ko bukari ladduga ne ko yawwa wannan abu kaga da ya kamata rubutawa duk ba wanda ya rubuta ya kace kai mun ya abin da ni mai maganin da kuma wanda suka fi ni tunani don da suna da damar rubutun da kaga duk da zan ilimin zai mutu ya zo abin da aka zai ga mace ya dawo ya ɗauko ya ɗauko matar ko mijin ya zo ya kofa gida da mace aka ce a'a dan ya kashe mana ne aka ɗauko ka za ka jefa masa wanda kashe in ba ka yi shi mu Ana ya juya da shi to da wannan an fita maganan fitsari amma dai wannan fitsari a lungun nan to mu wannan matsayi to akwai aljanuwa wannan shine fa'idan malamai dinga jan hankalin yara in an tashi jan hankali tun da shi musulunci salihu fi kulle zamani wa makani yau ga gashi kaga ya kamar ya fi amfani wa mutanen ƙauye duk da irin waɗannan ramuka suna nan haka nan don ba mu ka ga mace yana bin kwararo ko ya biyo kwata ko ya bi mene har yanzu ana ganin mace ne wannan cikin gida maza ne hmm. Eh, shi ma laifi ne ai kaga kan mai kangon nan ake ce da duma mutumin da ka gina kangon a kashe ma dan kuɗi wani zai ma kashe a ciki ai akwai cikin mutane ko yaran ka ka bar yaran ka ya je gida ka yi amma bai kamata ka shiga masa kango ba kai masa zai don in yi ce Allah ya sama la'ina ne duk wanda ya zo ya ga an masa kashi a cikin kango sai ya ce Allah ya isa mai kashi na Allah ka ne masa albarka kuma za ta kama ka ba ce wata ko da a talmatalu wanda kai masa kashi kan goma ka cece shi ba ka cece shi in ya tsine ma sai ka bika sai dai an duba jahilcin ka to shi da in zai amfani Hmm? ya dandali kama a ƙauye kenan ga wani wani ya kame kawai hmm? a cikin kango ne wurin to kuwa nan ma nan ma dai akwai magana subhanallah to mana ai akwai abu nan kaga mana akwai shi da jama'a musulunci ya riga ya tana da mana dukkan komai Thank hmm. ki su suka su suka fi amma ai ka san wannan ke zangar ne su ne suka fi kusa galiba ne matan nan iyayen ba su sani ba don abin da janyo mafi yawanci ba mu san musulunci ba ba mu karantawa dole duk abin da ake malamai ne a gaba duk abin da ake yi malamai ne a gaba saboda sun yarda da wannan sai dai da ra'ayi malaman na akwai mata akwai menene da suke wannan tsofaffi ba ta bai suka kuma har yanzu ma tsofaffi ne ai kaga su ke kara iyayen suka tara masu isa musu da saƙon je ko ina saƙon mu ba ko ina ke zo ya kan je dai iya inda zai je amma sun fi mu sun su ne hannun mu wannan ya je yana da mutum dubu ɗaya wancan ya je yana da mutum dubu ɗaya wannan ya je yana da mutum dubu ɗaya wannan yana da mutum dubu shi za a samu masu mutum dubu ɗaya sama da goma to kaga in ka ɗora musu tallan tallan su ya fi tasiri wanda ba dole 'yan ƙananan yara ne ba والوجب السابع أنا وش أنه وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة زي زمحنيا إلى الخروج حيوان فتو واندب يؤذيه كان كما وانت من دي أقوى لنصم على مصمان دي وقد يكون من مساكن الجن يا يا مدونا من الجن كان وانت لما لا يعني da yake an ga wani da ya je zai yi abu nan idan ma muna yara abun da muke cewa na ɗaukar na daji na ga wani wuri babu ciyawa a wurin kamar shi share shi ake sai mu ce wurin hira aljanu ne mu ma mu je mu zauna wurin su ma aljanun kanmu ne mu je mu zauna wurin mu je mu zauna wurin hira aljanu tsakar ta za mu je mu zauna wurin mu zauna mu yi harkokin mu mai yawa bacci kama mu wurin a tashi a wari. to ni wannan na dandalin na ɗauka ma ni kusan to sai ga shi a aikace ba karatu ne ba amma karatun a aikace cewar ga wani abin ya same shi amma tun muka yara dama abin da muke kan nan wurin hira aljanu ne aljanu ne ke hira nan mu ba mu zauna mu hira وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريئا إلى خروج حيوانه يؤذيه قد يكون من مساكن ne. فيؤذيه بالبول فربما دون ذلك أن انتقامي على وجه الثامن والأربعون أنه نهى عن البراغي عن هنين بهايا في طارق الطريق لما ما الذي بتولته عن هنا بهايا عن هنجايا يا كانغو أي من باب أولى والذل عن هنا بهايا أي إنوان wal mawaridi da inda ake shan ruwa inda ake shiga ana ɗebo ruwa don duk wanda ya ba haya wurin sai ya samu tsinuwa tsinuwan na ku ta same shi sun da ita ko da hawa talmatalo sai da za ka ɗebi ruwan nan ka ga kashi a kwasa inda za ka ɗeba da kula da ne ne ne an su ke ba shi kwanan ya biya bukatar sa ne kawai sai Allah ya abu an fi لأنه ذريعة لاستجلاب اللعن hanya ce ta janyo tsinuwa kama allala bihi sallallahu alaihi wasallam sai irin wannan sai dai cewa don sauka da jin bannan da muka yi ba shi neman Allah ya gafara shi na wannan ya zama laifi ne tsakanin ka da Allah ko kuma wayannan mutane sai an biya su hakkin su in ko an ce za a biya su hakkin su mun shiga uku ya ce kaza haza wa aka lamala haza wa zalama haza kaga yana cikin zuru ka kuwa Allah ya zasa ka gobe kyama ka koyi nan sai an ba mutu Allah sai ce mali hadar kitab za yi gadiru sajida ka yi kashi a gindin bangaro ka yi kashi a gindin tsorowa kai ko da misalin a abin da in ka shigo gonar ka cikin dawar ka na koma gida cikin masaran ka ka zaka shi mallan sai ka tsina ni ka shi in ko ka tafke shi zai raina kanka to ka Allah ya ka musu gobe sai an diba ya mutu lallai wanda zai ci bai da laifi ba wani الذي يتخلى في طريق الناس وفي ذله الوجه التاسع والأربعون وأنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة إذا أخذ يد صلى أن يقوموا وأنا أخذ لك اتقوا الملائنة ملائنين أبو to ita kwalmala ina sala yayi matsina wurin da ake wurin da ake wa guda uku ko fi lafzin ita kwalmala ko la'anaini ko kiyayi da aka bainewa kar ku shiga cikin da baina muku irin nasu قالوا ومن لعنان يا رسول الله قال الذين يتخلون في ترك النبي ترك الناس wanda suka biya bukatunsu a hanyoyin mutane ko fi zillihim ya isa